wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi muna nan cikin kitabu fardul humus a yau za mu tashi a haddasa na usman ku? na bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال أن كربو دقى عبد الله الله يقارى مسا يدايشي لما كان يوم حنين لوكاشين da ya kasance lokacin da aka yi yakin Hunain asar annabi sallallahu alaihi wa sallam ulasan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fifita wasu mutane wajen rabon ganima fa al-aqra bin habis mi'ata min al-ibl sai ya bai baiwa aqra bin habis sai ya bashi raqum madari wa da uyainata misla zalik sai ya ba uyaina shi ma raquma dari wa da unasan min ashrafil arab sai ya ba wasu mutane daga cikin manya-manyan larabawa fa asarahum yawma idhin fil qisma sai ya bibita su a wannan lokaci a wannan rana ya bibita su wajen rabu ala rajulun sai wani mutum ya ce wallahi inna hadhihi alqisma ma udila fiha yace wallahi wannan rabo ba a yi adalci a cikinsa ba wa iyaz billah wa ma urida biha wajhullah wallahi ba a yi nufin fuskan Allah da wannan ba shin faɗin wannan magana a jingina wa manzan Allah ya hukuncin shi mutumin da ya jingina wa manzan Allah kafirci ya jingina wa manzan Allah rashin adalci cewa wallahi wannan kaso da aka yi ba a yi adalci ba wannan kaso da aka yi ba a yi nufin yardan Allah da shi ba an gane wannan ko ka kai tsaye wanda ya wannan magana ya faɗi magana ne na kafirci to yaya hukuncin hikaito irin wannan magana ya halatta idan wani mutum ya faɗi kalma na kafirci za ka iya hikaito shi eh akwai wata ka'ida na malaman usul fiki cewa hakin kufur laisa bi kafir mutumin da yake hikaito kafirci shi ba kafiri bane an gano wannan ko sai ka ce wane ga abin da ya gaya wa Allah sai ka faɗi gundarin maganar da ya faɗa na ba gano wannan kamar fir'auna la'anan ne misali ai akwai kalman da ya faɗa misali inda ya nuna cewa shi shine ubangiji ma inda ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka kaga wannan kalma kalma ce mai muni kwarai da gaske fir'auna ya faɗe ta amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya hikaito abin da ya faɗa mu ma muna karantawa kamar yadda aka faɗa to shi ma ga wani mutum yanzu wato gaba da gaba manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rabon ganima ya fifita wasu mutane a wajen wannan rabon ganima kawai sai ga wani mutum wato babu jin nauyin manzan Allah kawai cewa yi wallahi inna hazihi alqisma ma udila fiha wallahi wannan kaso din wannan rabo ba a yi adalci a cikinsa ba wa ma uridu bi wa ma uridu biha wa ma uridu biha wajhullah wallahi ba a yi nufin fuskan Allah da ita ba an gane wannan ko kaga wannan magana magana ne mai muni magana ne na kafirci amma kuma mai ruwaya ya ruwaito hadisin hakanan an gane ya faɗi gundarin abin da mutum ya faɗa to amma idan mutum ya ga abin ya yi nauyi ba ya ga shi ba zai iya hikaito maganar da mutumin ya faɗa ba sai ya ce da manzan Allah ya yi wannan kasan sai wannan bawan Allah ya gaya wa manzan Allah abin da Allah ya so ya faɗa ko ya gaya wa manzan Allah magana mai muni kawai sai ya shiru ya so ya hikaito wannan abun saboda al'amarin ya yi tsanani sosai ya matsayin wannan abun shi ma wannan ba matsala ko to a cikin guda biyun wanda ya fi wani kaga idan ba a faɗa ba to ilimin da ke cikin al'amarin za mu yi hasaran shi an gane to mu san girman abin da ya faɗa saboda mu san cewa ga irin hukuncin da ya dace a yanke ma wannan mutumin an gane ko na'am qul sai na ce wallahi la ukhbaranna na biya sallallahu alaihi wa sallam wallahi la ukhbiranna na biya. Hmm. wallahi da sannu zan ba annabi labari sallallahu alaihi wa sallam abinda ka faɗa game da shi fa ataituhu fa akhbartu kenan lokacin da mutumin ya faɗi magana ba a gaban annabi ya faɗa ba kenan an gane ko to sai na ce wallahi zan ba annabi labari sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ba shi labari qala fa man ya'dilu idza lam ya'dilu Allah wa rasuluhu sai manzon Allah ya ce wane ne zai yi adalci idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba eh waye zai adalci in ya to Allah bai yi adalci ba manzon Allah bai yi adalci ba ina ba zan gane wannan hmm. to wannan shine amsan da manzon Allah ya bayar sallallahu alaihi wa sallam rahim Allah Musa Allah ya rahama ga Musa ruhuziya bi aksara min hadha fa sabara haqiqa an cutar da shi fiye da wannan kuma yayi hakuri tunda har annabin Allah yayi hakuri annabin Musa to ni na fi cancanta ni ma in yi hakuri Allah yana cewa wala takunu kallazina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu kada ku zamanto kaman wa'annan da suka cutar da annabi Musa sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa wa kana inda lahi wajiha ya kasance a wajen Allah mutum ne mai daraja mai alfarma an fahimci wannan ai saboda haka a manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya ce tunda har annabi Musa ya hakuri, to wane ne ni ba zan yi hakuri ba sallallahu alaihi wa wasallam na'am حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض زبيد إيه تكافنا وجن ينزو wannan rabon da manzon Allah ya yi ya fifita wasu akan wasu shin za a ɗauke shi zalunci ne ko kuma ya yi ne domin maslaha wa'annan mutane da ya ba raƙuma ɗari-ɗari sababbin musulunta ne wanda ake lalashin zukatansu domin su ƙara ƙarfi a cikin musulunci na fatan gane wannan mutanen da suka daɗe a cikin musulunci irin abubakar irin umar irin usman irin dalha duk ba wanda aka ba ya kamata wannan bawan Allah ya yi tunani da kyau kafin ya yi wannan magana ga manya-manyan sahabbai muhajirun wanda sun halarci yakin badar sun halarci kaza sun halarci kaza an yi bai aso duwan da su eh? suna daga cikin mutane goma wanda aka yi ma albishir da aljanna suna da mukami kaza amma dukkansu gaba ɗaya babu wanda aka ba sai aka ba wasu mutane ai ya kamata kai ma kace to me yasa aka ba su ko kafin ka yanke hukunci ya kamata ka samu manzo Allah ya rasulullah na ga wayannan mutane ma kwanan nan suka musulunta mu kuma mun dade muna wa musulunci hidima to menene dalilin da ya sanya wa'annan da suka musulunta kwanan nan sai aka zo aka ba su kaso mai yawa mu da muka musulunta tuntuni muke wa musulunci hidima sai aka hana mu to a nan wajen sai manzan Allah ya masa bayani to da a ce ya yi haka manzan Allah ya mai bayani bai gamsu ba sai ya yanke hukunci amma kawai da ganin an yi wannan rabo sai ya duba zahirin abin kawai sai ya yanke hukunci an gane idan ka ga mutum ya aikata wani abu musamman ma mutumin da yake da alaƙa da addini musamman ma malamin addini kaga ya aikata wani abu abin nan yana ɗaukan fuskoki an gane ko kai kuma abin ka masa mummunan fahimta kafin ka yanke hukunci ka tambaye shi tukuna akal makalla na ga ka yi kaza ko menene dalilin da ya sa ka yi kaza an gane wannan ko to shi ɗan adam Allah ya jarabe shi da son dukiya akan son dukiya dan adam hankalin shi na iya gushewa an gane ya faɗi kalma na rashin kunya ga mutane masu daraja saboda kawai abin duniya wa iyaz billah in ba haka ba wane ne zai yi adalci a duniya idan manzon Allah ya zamba adili bane na'am akhbarani abi an asma binti abi bakr radiyallahu anhu wa qala yau an karbo daga asma binti abi bakr radiyallahu anha an wa take cewa kuntu anqulu nawa min ardi zubair na kasance ina ɗaukan ainihin ƙwallayen dabino daga ainihin wato daga gonan zubair allaci a ɗa'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ra'asi wato an ƙulun nawa ala ra'asi hmm. na kasance ina ɗaukan ainihin dabino a kaina an gane ku wato a filin wato da manzan Allah ya yanka ma ainihin zubair an gane ku manzan Allah shi ya yanka mai wannan fili ya bashi wa hiya minni ala sulusai farsa kuma shi a gare ni daga wannan gona zuwa gida akwai wajen farsaki sulusai ne bi cikin uku na farsaki farsaki wajen wajen mil goma sha shida ne misali ko shi ne farsaki ɗaya to to sha shida nan a kasa shi kashi uku a cire biyu kaga zai zama wajen wajen goma sha biyu kenan ko haka ne a sulusai ne na sha shida zai zama nawa zai eh? cikin uku na sha shida sha shida a sha biyar sha biyar zai zama biyar da wani abu ko goma, zai zama goma eh to kaga goma da wasu yan dugu to tsakani na da wannan akwai farsafi uku akwai sulusai ne na farsafi wa kala abu damra kenan wajen na da nisa hmm. sai zamanto ita asma'u bintu abubakar radiyallahu anha wato ita ce take daukan wannan abun a kanta ta kai gida an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mata a zamanin manzon Allah suka yi wa mazajen su hidima an gane wannan ko mata suna hidima a zamanin manzan Allah to almuhim dai menene mahallin shahid manzan Allah ya yanka wani fili ga Zubairu an gane manzan Allah ya yanka wani fili ga Zubairu an gane kenan gwamnati tana iya yanka wani abu ta ba wani mutum saboda wani kokarin da ya yi ko dai wani dalili an gane to ba lallai ne misali idan an yanka ma wannan a ce kowa da kowa sai an yanka mai yanzu idan gwamnati ta biya ma scholarship to mu da ba ma karatun sai mu ce to mu me yasa za a baka mu kuma ba ai mu ma muna buƙatar wani abu ma sai a mana wani abu an gane idan gwamnati ita dauke ka aiki sai mu ce mu ma yan ƙasa ne sai an dauke mu aiki mu ma dole ta dauke ka aiki tana biyan ka albashi to wannan aikin da ta dauke ka tana biyan ka albashi to mu ma yan ƙasa ne a dauke mu aiki mana idan an ce matsala ne na kwali to idan digiri ne akwai masu digiri da yawa irin ka to sai aka ɗauke ka aka bar wasu mutane ashe hukuma tana iya yin wannan abun tana iya ishtihadi ta ɗauki iya wanda take iyawa ta ringa biyan su albashi ba zalunci bane wannan ko na'am na'am wa qala abu zamra an hisham an abihi Na annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqta Zubairu ardan min amwal bani nadir lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanka wa ainihin zubair ya yanka mai wani fili daga dukiyan bani nadir daga dukiyan yahudawan bani nadir manzo Allah ya yanka mai wannan wannan filin حدثني أحمد بن مكدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga dan umar Allah ya kara musu yadda anna umar bin khattab ajla al-yahud wan nasara min ard al-qital lalle umar dan khattab ya kori yahudawa da nasara daga kasar hijaz wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma zahara ala ali khaybara ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu rinjaye ga mutanen khaybara yahudawan khaybara arada an yukhrij al-yahud minha sai yana so ya kori yahudawa daga jaziratul arab wa kanat al-ard lamma zahara alaiha al-yahud ya kasance wannan wannan gona din wayannan filayen lokacin da manzon Allah ya samu rinjaye ga ga ainihin mutanen Khaybara wato wayannan filayen gaba ɗaya na yahudawa ne wayannan gonaki na yahudawa ne nam lamma zahara alaiha lil-yahud wa rasul wa lil-muslimin eh lokacin da manzon Allah ya samu rinjaye akan Khaybar sai ya zamanto wannan gari sai ya zamanto na yahudawa da manzan Allah da musulmi a gane yayi asalin garin na yahudawa ne to amma da aka ci su da yaki sai aka yi sulhu yahudawa suka ce za su ringa yin noma za su ringa yin noman dabino in suka yi noma din abinda aka samu daga wannan gona na dabinan to za a kasa da su da manzo Allah rabi nasu rabi na musulmi an gane ko na'am rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an الله sai yahudawa an يكفوا sai yahudawa suka roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yatrukuhum ala an yakfu amala wa lahum nisfu thamar cewa ya kyale su akan za su isa masa aikin za su isa wa annabi da aikin su za su ci gaba da noma asalin da gonan su ne kuma su ke nomawa su siyar to yanzu sun yadda cewa yanzu musulmi sun ci su da yaƙi ƙasa ya koma hannun musulmi to a yi sulhu za su yi noma in suka yi noma in an samu buhu goma za su ɗauki buhu biyar su ba musulmi buhu biyar an gane su za su yi noman duk wahalar sun za su yi amma ƙasa na waye na musulmi Hey. Eh. a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ala zalika ma shi'na wato za mu kyale ku akan haka iyayen da muka so manzo Allah bai gaya musu iyakacin shekarun da za a yi wannan yarjejeniya ba za mu kyale ku akan wannan yarjejeniya iyayen da muka so amma nan gaba mun gana ma za mu ke koron ukiru hatta ajlahum umar bi imarati sai aka kyale su aka tabbatar da su suka ci gaba da noma har ya zama to Umar radiyallahu anhu ya kore su a lokacin shugabancinsa ila taima'a wa ariha sai ya kore su zuwa ga can taima da ariha wannan taima da ariha din nan ba su daga cikin jaziratul arab kuma dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya ce la ukhrijanna yahud wan nasara min jaziratul arab hatta la'ada ada illa musliman da sannu zan fitar da yahudawa da nasara daga jaziratul arab har ya zama to ba zan bar kowa ba sai musulmi to manzo Allah yayi wannan alƙawari Allah sai ya dauki ransa bai samu ya ya cika ba a shekarun da Abubakar yayi yana mulki shi ma ya gama mulkin sa bai samu ya cika ba bai samu ya kore su ba to sai Umar daga baya Allah ya bashi iko ya kori Yahudawa daga jaziratul arab an gane yawwa نعم باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب باب abin da mutum ke samu na abinci a ƙasar yaƙi idan ana cikin yaƙi sai muka zo muka kai hari wani hotel sai muka ga an dafa abinci an dafa abinci mai daɗi misali kuma muna jin yunwa shin wannan abinci za mu iya ci ba tare da mun gaya ma ainihin imam ba ko kuma kafin a ci sai an gaya wa imam shin wannan abinci za a lissafa cikin ganima ko ya abin yake حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أمير بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر wato an karɓo daga Abdullahi bin Mugaffal radiyallahu anhu hmm. yace mun kasance mun tsare mun tsare ainihin fadan Khaybara farama insanun bi eh, jiradin fi shahmun sai wani mutum sai ya jeho wani jaka ya jeho wani birgami wanda a cikin shi akwai kitse a ciki ku fahimci wannan ayi kenan za mu ɗauka mutum daga cikin yahudawa sai ya jeho kitse Kusan sai yahudawa ba sa cin kitse wa alal ladzina hadu haramna kullu zai zufrin wa min al-baqari wal ganami harramna alaihim shuhumahuma yahudawa Allah ya ce ga nan wanda suka ce mun tuba wato yahudawa mun haramta musu duk wani abu mai kofato duk wani abu mai farce mai kofato ba sa ci wa min al-baqari wal ganam kuma da shanu da tumaki haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitsansa yahudawa suna cin naman ba sa cin kitse to saboda haka idan suka yanka sa sai su zubar da kitse a bola to wasu daga cikin musulmi sukan ɗebi wannan kitse su kai gida su yi girki na ba gane wannan shine imamu na malik rahimahullah ya karhanta wannan abun imam malik ya ce gaskiya yana kyaman musulmi su dinga zuwa bola suna kwasan kitsan da yahudawa suka zubar saboda yahudawa za su kalli musulmi a matsayin wulakantattu na ba gane arni ya zubar da wani ko duk da abin halal ne an gane ba yahude shi ya yi yanka ko ba sare ya yi yanka sai zubar a bola abinda shi baya ci kai sai ka ɗauka ya halatta amma kuma ka duba mutuncinka ba na mantawa muna yara akwai irin katafawan nan da idan dabba idan dabba ta mutu misali in sa ta mutu ko rago ya mutu misali akan ɗauki wannan rago a wurgar da shi a bola sai su ringa zuwa suna ɗaukewa ai duk musu muke yi ko ba ba sai ka sun zo sun ɗauki wannan sa din suna farin ciki su ɗauki sa su kai gida su fede su je su gasa ko su dafa su cinye mu muna kallon su ba kaman ba mutane ba ne to haka yahudawa za su kalle mu su ga sun zubar da kitse abin kyama a wajen su ga musulmi suna wawa suna kwashewa duk da a shari'a ba haram bane an fahimci wannan ko to saboda haka sai wani mutum ya je wani birga mai wani jaka wanda a cikin shi akwai kitse wani zautu le a kudu sai na zabura domin in je in ɗauki wannan kitse in kai gida in dafa faltafattu faizan nabi sallallahu alaihi wasallam in ji abdullahi bin mugafal kenan ba yace sai na waiwaya zan ɗauka kenan kamar an ce waiwaya ina waiwayawa sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam sahayaitu min sai na ji kunya annabi an gane yayi sai na ji kunyar manzan Allah sai na kasa ɗaukar kitsan sai na bashi an gano wannan wannan hadisi yana nuna mana cewa ya so ya ɗauka kuma ya halatta ka ɗauka duk wani abu wanda yake da alaƙa da abinci wato baya cikin rabo na ganima in kana jin yunwa kaga ainihin yahudawa sun yi wani girki mai daɗi ko kiristoci ko nasara sun yi wani girki mai daɗi suna ganin muskaru ga a guje ko kuma ana yaƙi da su sai aka kashe su gashi sun yi abinci za ka iya zaunawa ka naɗe kafan ka ci ka ci iya ƙoshinka an ka sauran abin da ya rage sauran musulmin zo su ci ba sai ka zo ka kira sauran mutane ka ce wai kowa ya zo a ci ba kana iya ci ko da ma sarkin musulmi ko da imam bai gani ba an fahimci wannan ko yawa wannan ba a lissafa wannan daga cikin gululi wa mai ya gulul ya ci bi magalla yau mal kiyama fa’a a lissafawa da shi a gani amma misalin dabbobi mutum ya zo ya yanka ainihin rago ko ya yanka sa da shi da mutanen shi zo su cinye banda sauran mutane ya kamata wannan sa ɗin ko wannan dabba ya shiga cikin ba. an fahimta ko na'am حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abdullahi Ɗan Umar Allah ya ƙara musu yadda ya ce na nusibu fi magazin al'asla wa inab mun kasance muna samu a cikin yaƙoƙinmu muna samun zuma da kuma inabi na na'kuluhu wa lanar fa’o sai mu ci ba ma daga shi ba ma dagawa mu nuna wa sarkin musulmi ba ma nuna ma amir kawai muna tsayawa in zuma ne mu tsaya mu sha an gani to suna jin yunwa sai su zauna su sha wannan zuma ɗin. an gani ko kuma abin da ya shafi inabi su tsaya su sha su laraba sun ɗauki inabi a matsayin abinci ne mu kuma yan najeriya mun ɗauke shi a matsayin mai kayan kwaɗayi inabi kayan kwalama ne yanzu wani ɗan najeriya ne in ba mai kuɗi ba zai shagalci da shan inabi nawa ne kilo ɗaya kilo ɗaya zai kai dubu biyu a 2005 to kaga mutum ya yi fakin ya sai inabi to san insha Allah ya fi ƙarfin gidansa eh gosashe ne gaskiya eh? wani wani bawan Allah a yana cikin talauci sosai ba yana wahala da zaran wata ya kare ya dan karbi kudin islamiyya wai shi shi ma bari ya ɗan shigo gari sai sai suwan wata irin wannan faro din sai kama sha kai ya zaka sha shi to ai shi ma yana so ya ɗan shigo gari ne na wannan lokacin to wannan shine ana iya samun mutane irin masu rikicin nan wani zai ce shi ma wallahi duk wata sai ya sha inabi kaga zai cire zai cire dubi da ɗari biyar ya sai wannan inabi ya sha in yanzu kuma ya koma gida an tafi kudin ce bare ya ce a yi hakuri a yi ta hakuri eh. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني على سميت بن عبي أوفا رضي الله عنهما يقول Eh, na ji ibn abi aufa Allah ya kara musu yadda yana cewa asabatna maja'atul layali khaybara yunwa ya same mu dararan khaybara falamma kana yawmu khaybara yayin da ya kasance ranar yakin khaybara wa kana fil humur al ahliya sai muka auka ma wato washe gari kenan ba yunwa ya same su a daren khaybara kamar misali yanzu yanzu daren me muke ciki daren juma'a washe gari kuma ne ranar juma'a din idan mutum ya haifi yaro yanzu za a ce an haifi yaro ranar juma'a za a ce an haifi yaro ranar alhamis daren juma'a saka yaron an haife shi alhamis ne amma in gari ya waye alfijir ya riga ya fito to sai a ce ranar juma'a an gano wani ko? to ce mun auka ma jakuna da yin waye dame su sai suka auka ma jakunan gida jakin gida sai muka soke jakunan gida lamma galabatul galabatul galatul qurud a lokacin da ainihin wato al-qudur lokacin da tukwane suka tafasa na da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tukwane na ta rabarbasa an gane ko an yanka naman jaki an zuba a cikin tukunya ana so su dahu a ci an gane ko suna cikin tafarfasa sai mai kira mai yekuwa na manzan Allah sai ya yi kuwa mai yi kuwa na manzan Allah ya daga murya ya yi kuwa cewa ku kifar da wayannan tukwane din la tat'amu min luhumil humr shay'a kada ku dandana kada ku ci wani abu daga cikin naman jaki haramun ne ku ci wani abu daga cikin naman jaki ala abdullah sai abdullahi ya ce kulna sai muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam li'anna lam tuhammad sai muka ce ai muna ganin dalilin da yasa manzon Allah ya hana dalilin da yasa ya hana wato cewa a ci wannan naman jaki din saboda ba a kasa shi ba ba a shigar da shi cikin ganima ba ai ya kamata kafin a dafa wannan naman jaki wato sai an raba shi cikin ganima kowa sai ya dafa nashi bangaren ina fatan gane wannan hmm. shi wannan jaki ya kamata ne a shigar da shi cikin ganima in an shigar da shi cikin ganima wato aka raba ganiman idan jakin ya zo ɓangarenka sai ka dafa su suna ganin wato dalilin da ya sa annabi ya ce a kifar ba wai domin cin naman jaki haramun ba ne dalili saboda wato an dafa ba tare da yardan shugaba ba shugaba kuma inda an gaya masa zai ce lallai wajibi ne a shigar da shi cikin ganima a raba an gane wannan ayi Waƙala a akharun su kuma sai wasu suka ce haramaha albatta a'a manzon Allah fa ya haramta jaki ne gaba daya wato ya haramta jaki ne gaba ɗaya? da farkon musulunci ana cin naman jaki amma sai manzon Allah ya sa Abu ɗalha ranar yakin haibar ya ɗaga murya ya sanar da mutane inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijsun cewa ku sani lalle Allah da manzansa suna sanar da ku suna hana ku daga cin naman jakin gida domin lalle cin naman jakin gida fa da tuni an gane ko saka an haramta cin naman jakin gida ne ba kamar yadda suke faɗa ba a to idan misalin idan domin kasancewar shi cikin ganima ne an ɗiba ba tare da sanin sarkin musulmi ba to me yasa manzo Allah ya ce a kifar da shi ai kifar wannan an yi hasarar nama kuma addinin musulunci bai zo da barna ba tun da kaga za Allah ya yarda a zubar da shi dalili ne akan cewa baya halarta a ci kamar yadda manzon Allah ya bada dama a zubar da ainihin wato wannan abin da ya shafi tulu na giya ya ce a zubar da tulu na giya gaba ɗaya a daina sha kaga wannan dalili ne akan haramcin giya an gane wannan ko na'am wa sa'altu sa'id ibn tubayr sai na tambayi babban tabi'i sa'ir ibn jubair faqala harramaha albatta yace manzon Allah ya haramta naman jaki ne yanke yanzu naman jaki ya zama haramun ila yawmil qiyama mazhaban abdullahi ibn abbas shi yana ganin cin naman jaki ya halatta abin da yasa manzon Allah ya hana cin naman jaki wato saboda kada dabbobin dabbobin hawa na zuwa yaki su karanta idan ya zama to ana cin naman jaki zai zama nan gaba mutane suka ji yunwa kawai mutum na kan jaki yana haye da jaki in ya ga yunwa kawai in ya ji yunwa ya tsanani sai ka sauka daga kan jaki kawai ya yi bismillah ya yanka jaki shi in ya yanka kawai ya cinye kayan shi in ya cinye bai da abin da zai hau ya je wajen yaki wannan shine fahimtar ibn abbas amma wannan mazhaba mazhaba ce mai rauni abin da ya tabbata shine maganar sa'id ibn jubair din nan cewa haramcin jaki haramci ne yanke an gane wannan ko to wannan hadisin shine ya nuna mana cewa kenan wato duk abin da yake da alaka da abinci to mutum na iya ci ba tare da an daga ba amma abin da bai da alaka da abinci kamar dabbobi da sauransu kafin a raba baya halatta mutum ya yanka sai an raba in ya shiga cikin kasan mutum shikenan an gane wannan ko sakon mazhaba na jamhur suna ganin halaccin mutum ya diba daga cikin abin da zai ci koshin yana jin yunwa da kuma dabba in tana jin yunwa in mutum na da dabba tana jin yunwa yana iya ɗiba ya ciyar da dabban shi ciyayi da saharawa duk wannan ba sai an raba ba kawai zaka iya ɗiba kuma duk wannan gaba ɗaya baka bukata sai ka gaya wa imam ko da izinin imam ko ba tare da izinin sa ba misali duk ana iya yin haka an gani amma malamai sun yi ittifaki akan za su iya hawa dabbobi tun kafin a raba ganima kana iya hawa dabba da aka samu a wajen kafirai da kuma sanya tufafi an gane duk za ka iya sanyawa amma bayan an gama yakin za ka iya dawo da shi an gane wani ku? na'am na'am bismillahir rahmanir rahim eh. kitabul jizyati wal muwada'a wato littafin jizya da kuma abin da ake kira muwada'a kamar yadda kowa ya san jizya shine harajin da ake sanya wa kafirai duk shekara idan an ci su idan an ci su da yaƙi aka yi sulhu da su suka ce sun yarda za su zo ƙarƙashin sarkin musulmi to sai a sa duk shekara za ku ringa biyan kaza kowanne daga cikin kafirai za a ɗora mishi haraji duk shekara zai biya wannan harajin amma ba a sanya wa mata ba a sanya wa ƙananan yara ba a sanya ma wanda ba shi da aikin yi idan mutum ba shi da aikin yi ba a sanya mai wannan jizya din an gane ku. shi kuma abin da ya shafi muwada'a shi ma'anar muwada'a shine ma'anar shi mutaraka wato a bar kafirai wanda muke yaƙi da su shine a yi sulhu a kyale su misali an gane ku. a kyale su tsawon lokaci saboda maslaha su wa'annan ba kafirai amana bane kafirai ne wanda muke yaki da su sai a dan kyale su saboda wani maslaha zuwa wani lokaci idan lokacin ya wuce a ci gaba da yaki an gane ku na'am na'am babun jizyati wal muwada'ati ma ahli zimmati al harb babun jizya da kuma wannan muwada'a tare da shi muwada'a ana yi ne tare da kafirai ahlul harb kafiran da ba mu da sulhu da su ahlul dhimmati al harb wa qaulin lahi ta'ala babul jizya wal muwada amma ahlul harb harbi. na ce ma ahlul zimmatul harb a ai ba zai yi ba kaza ce ma ahlul zimmatul harb kuna ku yayi ce babul jizya wal muwada amma ahlul harb na'am eh nasa akwai ahalin zimma ne wanda akwai ahalin shi jizya ne jizya tare da ahalin zimma shi kuma wannan muwada'a tare da ahalul harbi. Eh. Allah ya ce qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir na ku yaki wa'annan wanda ba su yi imani da Allah ba da rana ta ƙarshe ku yake su wala yuharrimuna ma harrama Allah wa kuma ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzansa wala ya nuna dinal haf kuma ba sa yin addini addini na gaskiya ku yake su min lazina utul kitaba daga nan da aka baiwa littafi su ne yahudawa da nazara hatta yi hukul jizya ta an yadin wa musabirun har sai sun ba da jizya a hannu sun miƙa shi hannu da hannu suna ƙasƙantattu na'am an gane wannan ko na'am yani azila yani azilla azilla suna ƙasƙantattu wal maskanatu mazdarul miskin shi maskanatu shine mazdar na miskin fulanun askanu min fulanin a hawaju minu fulanun askanu min fulan hmm. wane ya fi bukata fiye da wane nam walam yazhab ila sukun nam walam walam yazhab ila sukun wato bai tafi zuwa ga ainihin natsuwa ba wa ma ja fi akhdh al jizya min al yahud nasara abin da yazo da kuma abin da yazo game da karban jizya daga yahudawa da nasara wal majus da majusawa wal ajam da ajamawa hmm. an gane amma mun duba doran ayan Allah ta'ala ya ce a karbi jizya ne wajen wa eh ya ce qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min allazina utul kitab wanda ba sa yin addini addini na gaskiya daga wa'annan wanda aka ba littafi kenan su wane ne za a karbi jizya a wajen su kaga zahirin wannan aya yana nuna ba za a karbi jizya a wajen waɗanda ba ba ahlul kitab ba an gane ba za a karbi jizya ba sai wajen nan wanda aka ba littafi an gane to shi da kuma nan waje yake cewa ga kuma hadisin da ya zo dangane da karban jizya daga yahudawa da nasara da majus kaga majus su ba ahlul kitab bane su majusawa suna bautan wuta ne amma kuma gashi an karbi jizya a gare su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ajamawa an gane ku wa'anda suke yin wani addini wanda ba addinin musulunci ba wa qala ibn uyayna wa qala ibn uyayna an ibn abi najih ibn uyayna ya faɗa daga ibn abi najih qultu li mujahid na ce wa mujahid ma sha'anu ahli sham alaihim arba'atu dananir menene sha'anin mutanen sham an daura musu jizya na dinari hudu wa ahli yamani alaihim dinaru amma mutanen yaman sai aka ce su ringa biyan jizya dinari dinari ko ba ba shin jizya din babu wani babu wani kuɗi da aka iyakance ne mutanen sham dinari hudu mutanen yaman dinari nawa dinari daya to me yasa aka bambance ala ju'ila zalika min qibal al-yasar sai ke cewa an sanya wannan ne a wato inji inji mujahid ya bashi fatawa ya ba ibn uyayna fatawa an gani cewa an sanya wannan ne ta bangaren wadata an duba wadata ne an gani su mutanen sham sun fi wadata akan mutanen me akan mutanen yaman so da mutanen yaman talakawa ne sosai in ka duba garin yaman har yanzu suna cikin wannan talaucin ƙasar yaman ba ƙasa ce ta wadata ba misali to saboda haka lokacin su mutanen yaman kristoci ne kun ga ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba tura mu'az bin jabal zuwa wajen su innaka ta'ati qauman min ahli kitab ko lalle zaka je wajen wasu mutane daga cikin ahli kitab sai annabi ya nuna irin wa'azin da zai musu to lokacin da mu'az ya je wajen wasu daga cikin kristocin da yahudawan sun ki musulunta sai ya zama to sun yadda su zama kafiran amana su ringa biyan jizya to saboda haka shine aka yanke musu duk shekara su bada dinari daya dinari dai da kudin Najeriya yanzu yana nawa nawa ne rubu dinar rubu dinar din ya kai dubu ashirin ya kai dubu ashirin da biyar uku da wani abu ashirin da uku da dari takwas kaga in ya kai dubu ashirin da uku sau hudu dubu ashirin da uku sau hudu kaga casa'in da biyu kenan zai zama dubu casa'in da biyu duk shekara kowane mutum ne zai ba da dubu casa'in da biyu a kudin najeriya an fahimci wannan to shi ne abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallam a shi ne abinda sahabai suka yanke mu saboda su ba su da wani wadata su wa'annan mutanen amma wayanda suke da wadata mutanen sham su sai aka yanke musu kuɗi mai yawa an gane wannan ayi sai aka ce kowanne ya ringa ba da dinari hudu hudu kowanne dinari hudu kenan jizya shari'a ba ta yanke ko nawa bane kawai al'amari yana nan a hannun sarkin musulmi imam shine zai duba wayannan a yanke musu kaza wayancan a yanke musu kaza an gano wannan ko to malamai sun yi gwajin fahimta dangane da wannan aya saboda wannan aya ya nuna cewa mutanen da za a karɓi jizya kawai su ne minan na otun kitab an gano wannan to kenan da mafumi kenan ba za a karɓa wajen wasu wanda ba su ba kaga yahudawa da nasara su ne ahal kitab amma majusawa fa ba ahal kitab ba ne. an gano wannan ko to su ƴan hannafiya sun ce ana karba daga majusawa na ajamawa banda majusawa na larabawa sannan imamu tahawi ya karbo cewa ana karban jizya daga ahalin kitab kuma sannan ana karba daga dukkan kafurai na ajamawa ba a karba daga mushirkan larabawa ba a karban jizya daga mushirkan larabawa wato su mushirkan larabawa ba a karban komai wajen sere musulunci in ma su musulunta ko a yaƙe su amma mushrikai na ajamawa ana karɓar jiziya a wajensu kaga wannan bayani na abu hanifa ya yi karo da wancan doron aya ɗin ko shi ayan da ya ambaci cewa ana karɓa ne wajen ahalul kitab sannan an karɓo daga imam malik cewa tuqbalu min jami'il kufar illa manir tadda imamu na malik ya ce ana karɓar jiziya daga dukkan kafirai sai dai wanda ya yi ridda in mutum ya yi ridda to shi ne ba a karɓar jizya in ma ya dawo zuwa musulunci ko a kashe shi shi wanda ya ridda amma kafirai shin ahalin kitabu ne ko majusawa ne ko masu bautan gunki ne ko masu bautan rana ne wato dukansu gaba ɗaya ana karɓar jizya a wajensu kenan masu wannan fahimta kamar imam malik da yake da wannan fahimta wancan baganan yana da mafumi wacce magana da aka ce minan lazina utul kitab wala ya dinu na dinar haƙi minan lazina utul kitab ba sa yin addini addini na gaskiya daga wayannan wanda aka ba su littafi shin wannan minan lazina utul kitab yana da mafumi eh yana da shi kenan kristoci kadai ne da yahuda ake karba banda sauran mutane kaga imam malik ya nuna wannan wannan kaidi din ba shi da mafumi an gano wannan ayi ana karba daga dukkan kafirai gaba daya sai dai waɗanda suka yi ridda sannan imamul auza'i da kuma fuqaha na sham su ma sun dauki wannan ra'ayi ana karba daga duk kafiran duniya hatta masu bautan gunki sannan ibnu qasim dalibin imam malik ya ce la tuqbalu min quraish ba a karban jizya daga quraishawa sai dai musulunci ko yaki kawai sannan ibnu abdul bar al-maliki ya yi kaito ittifaki akan cewa ana karba daga majusawa masu bautan wuta ibn tin ya karɓo daga abdulmalik cewa ba a karba sai dai daga yahudawa da nasara kawai an gani shi fahimtar shi kenan kuma wato kuma sannan an nakalto ittifaki cewa baya halatta a auri matayen majusawa to kuma sannan ko baya halatta a ciyan kan majusawa amma kuma ana karɓar jibiyansu sannan kuma waninsa ya karɓo hikaya daga abu sau cewa ya halatta a auri matayensu ya halatta a ciyan kansu amma wannan mazhaba nashi mai rauni ne ibn qudama yana cewa ha za khilafu ijma'in mithli a man taqaddamahu wannan khilafu ijma'i man taqaddamahu ne wannan ya saba ma ijma'in wanda suka gabace shi an gane duk da cewa ba ijma'i bane wato ibn abdul ya karbo daga sa'ir bin musayyab cewa sa'id bin musayyab baya ganin laifi ga cin yankan majusawa baya ganin laifi ga cin yankan majusawa masu bautan wuta wai idza amarahu almuslim bi zabiya idan musulmi ne ya umurce shi ya yanka an gane wannan sannan imamu shafi yana cewa tuqbalu min ahli kitab araban kanu aw ajaman ana karban jizya daga ahli kitab shin su larabawa ne ko ajamawa wa yultahiqu bihim almajus ko wa yaltahiqu bihim almajus, fi zalik majusawa suna riskan ahal kitab cikin wannan sai imamu shafi ya kafa hujja da wannan aya din da aka ambata cewa mafhumin ayan ba a karba daga wanda ba ahlul kitab ba sai ce amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi jiziya daga majusawa an samu hadisai sai inganta manzon Allah ya karba daga majusawa ya karɓi jizya daga gare su an gane wannan ko to sai wannan ya nuna wato riskar da su ana riskar da majusawa da ahlul kitab abu ubaid yana cewa wato jizya na yahudawa da nasara ya tabbata da qur'ani nasu qur'ani ya nuna ana karɓa wajen ahlul kitab sannan kuma jizya na ainihin majusawa ya tabbata da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko saboda haka idan sun amsa sun musulunta alhamdulillah in ba su musulunta ba a karɓi jiziya, sun sun ki bada jiziya sai a yake su to sun kafa hujja cewa karɓanta daga majusawa yana nuni akan cewa wannan aya ba shi da mafhum cewa wannan aya da aka ce minan lazina utul kitab wato an ambace su ne domin su ne galib amma ana karɓa daga sauran kafirai ma to sai imamu shafi yake cewa a'a dalilin da yasa ake karba daga majusawa saboda asali da majusawa su ma ahalu kitab ne su ma majusawa a da suna da littafi sannan sai aka ɗauke wannan littafi an gane ko wato an imamu shafi ya ruwaito wannan daga waninsa ya ruwaito wani hadisi daga aliyu bin abi talib cewa asalin majusawa ahalu kitab ne da suna da wani littafi na sama daga ba aka ɗauke littafin an gane sai kuma iya zamanto sun karkace sun koma bautan wuta to a takaice dai malamai sun tattauna wannan matsala din sosai amma dai abin da ya fi rinjaye kawai shine ana karban jiziya wajen kafirai kawai gaba daya matsar kafirai sun yi sauranda suka ce za su da jiziya, to za a karɓi wannan jiziya a gare su dama sharaɗi ne in ma mutum ya musulunta in ba zai iya musulunta ba ya biya jizya sai ya zama to ƙarƙashin doka na musulunci in ba zai ba da jizya ba to ya shirin yaƙi an fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya tabbata akan wannan al'amari ana karɓar jizya daga duka na'am حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت امرا قال wato naji wato shi Sufyan yana cewa naji Amru yana cewa kuntu jalisan ma Jabir bin Zaid na kasance na kasance ina zaune tare da Jabir bin Zaid da Amru bin Aus hadathahuma bajalatu sanata 70 ama sai ainihin bajala ya ba su labari shekara na ainihin 70 hajja Mus'ab bin Zubair shekara na 70 da hijira hmm. wato Mus'ab bin Zubair yayi yayi ainihin aikin hajji bi alil Basra yayi aikin hajji tare da mutanen Basra inda darajar Zamzam can a wajen wajen can wajen kusa da wajen ruwan Zamzam Na mu'ala kuntu katiban li Jaz' ibn Muawiya Amil Ahnaf yace to a wannan kusa da ruwan Zamzam din yake ke to na kasance ni sakatare ne marubuci ne ga ainihin Jaz' ibn Muawiya ina masa rubutu sakatare ambil ahnaf wato ɗan uwan baban ahnaf ni ne sakataren sa fa atana kitabu umar bin khattab abala mautihi bi sana sai wasikan umar dan khattab zo kafin mutuwansa da shekara guda bai baina kulli zil mahramin min al majus ce ku rarraba tsakanin duk wasu muharramai daga cikin majusawa ka san su majusawa a irin nasu addini wato kani zai iya kani zai iya auren ko kuma mutum zai iya auren kanwan shi ko kuma idan mahaifin mutum yana da mata da yawa sai mahaifin ya rasu to mutum zai iya gadon mutum zai iya matan su majusawa mutum na auren ɗanwan shi yana auren ƴan shi yana auren matan baban shi to shine shi Umar ɗan Khattab ya sanya doka cewa ku rarrabe tsakanin duk wasu muharramai daga cikin majusawa idan kun ga wani babban jusa yana auren ƙanwan shi a raba auren in kun ga wani bamajuse yana auren matan baban shi a raba kaga bamajuse yana auren ƴaƴan shi a raba diyarsa ba na ciki zai aure ta to kaga waɗannan gaba ɗaya muharramai ne to saboda haka idan suna auren ƴan uwansu ko kuma suna auren matan babansu ko suna auren ƴaƴansu to ko su da araba in ji Umar ya sa doka walam yakum umar akhadha al min al-jahus to shi umar a zamanin shi bai kasance ya karbi jizya daga majusawa ba saboda ya ce duk mutumin da yake auren kanwan shi to al'amarin shi ya munana to wa'annan samsam ba zai yiwu ya sanya su daga cikin mutanen da za a karbi jizya ba saboda kafircin ya yi tsanani a to daga baya sai umar ya sa doka cewa daga yau a hana su wannan auren to tun da aka hana su wannan abubuwa daga baya sai aka zo aka riskar da su da da ahlul kitab sai zama to ana karban wato abin nan sun su hatta shahida abdurrahman bin auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akaza min majusi hajara eh umar bai kasance yana karban jiziya ba daga majusawa saboda yana kyaman su har sai da abdurrahman bin auf ya shaida cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga majusawan hajar manzo Allah ya karbi jizya daga majusawa na hajar to tunda ya karba kuwa ashe ya halatta a karba an gane wannan ko daga nan shikenan sai aka fara karban a jizya daga wajen majusawa na'am an kai masha Allah wa alaikum assalam eh eh masu wani baka ji abin da ka faɗa ba su mutanen yaman talakawa ne su sai aka sanya musu dinari ɗaya mutanen sham suna da wadata aka sa musu dinari hudu hudu ira ka ɗan ko kuma ka ɗan gyangyaɗa kaɗan <laughs> na'am dan shi abdulrahman din eh ba da shirya idan kuma kan bai ko bai san hukuncin mana ko ya yawon bai san hukuncin ba mana ai da ya san hukunci da da ba zai karɓi zai yi karɓar jibiyansu ba tun da ya ga umar bai karɓa ba ya nuna bai sani ba sai da abdurrahman ya sanar da shi sa'an nan duk zurfin ilimin malami akwai abin da zai shige mai du. ba zai yi a ce malam wani babu abin da bai sani ba faɗin wannan magana ma kuskure ne an gane kaga dai umar ya ninninka abdurrahman ibn auf ilimi amma kuma sai ga abdurrahman ya gano wani abu manzan Allah ya karbi jizya daga majusawan hajar umar bai sani ba kuma umar da ya ji wannan sai ya ajiye ra'ayinsa ya ɗauki wancan saka malami bai dace ya yi girman kai ba don ɗalibin shi ya gano wani abu ya gaya mai shi kuma ɗalibi bai dace ya alfahari ba na fi malami na ilimi tun daga shi nan ma malam ma bai san kaza ba sai da na tunatar da shi sannan ya iya ganowa ina ba san gane wannan wannan kuskure ne za ga wani ɗalibi ya ce ai ɗalibi kawai ɗalibin ma zama yake kawai a wajen malam amma ya mara ilimi ba eh, yana yana muraja'a ne da malam tawazu yake yi saboda an ga an ga yawo malam gyara ɗaya ko biyu to sai a ɗauka cewa duk ilimin malam gaba ɗaya ma ya fi shi wannan shi ne tunanin 'yan najeriya to shi yasa malaman su kuma sai suke da su amsa sai shi ya ce to in na amsa ba za a ce an fi ni ilimi to an ce an fi ka ilimi sai me ya tafi ya fi ka ilimin to sai shi dai musulunci abin da ake so in gaskiya ya zo ka amsa in shi kuma ya yi wannan mummunan tunanin ya samu kanshi girman kai ya rage nashi Allahu a'lam na'am akan magana eh eh a eh. ai duk abin da aka gaya mutum ya kamata ya binciki diddigin abin A ko labarin duniya in an gaya ma ai kana binciken diddigin sa in an ce ma ai an je sokoto an kwashi wasu ɗalibai a cikin kaza a ina ka ji sai ka bincika ba zai yi kawai da mutum ya ji kawai sauki burutu kawai sai ya yarda da shi ba an gane ballantana maganar manzan Allah ballantana abin da za a gina haram da halal ai saboda kan mutum ya ce ma manzan Allah ya ce a ina ne ya ce ya isnadin hadisin sai an binciko inda ya faɗa da isnadin hadisi an ga ya inganta a aiki da shi amma asali duk abin da aka jingina ma annabi asalin shi ƙarya ne sai an samu dalilin tabbatar da shi wannan shine abin da malaman hadisi suka faɗa eh shi kaman ababun rayuwa misali na'am wani ba ka labari akan wani abu da bancin misali to nan zaka kalli mutumin ne da ya bada labarin uku mutum zai ciki sai dai ya bincika tukuna uku zai kalli tunda mutum ne wa mutumin kirki mutum ne babu labari a babu rayuwa in adili ya gaya ma magana mutumin kirki wanda kan san ba kama shi da ƙarya ba za ka yarda ina ba tan gane amma duk abin da yake da alaka da hada fada tsakanin mutane ko da mutum adili ne baka labari ka bi diddigi dan zai iya washe dan da ya tsinke shi duk abin da yazo ya gaya ma dan da zai kawo hada fada to ka tsaya ka bi a hankali kafin ka gano ƙarya ne ko ba ƙarya ba dan wani lokaci za ka kila shi ma bai gane da kyau ba amma dai wani abu ne na rayuwa zai iya gaya ma in mutum kirki ne shi amma kuma duk abin da yake da alaka da addini in kaga abin ya yi nauyi da yawa ka tambaye shi inda ya samu saboda kai ma idan an turke ka kana da abin da zaka iya nuna wa mutane eh na'am duk wanda ya sanar ma wani ramadan ya kai eh wai abin da yake magana wai akwai wani hadisi yana ta yawo a social media wai duk mutumin da ya sanar ma mutane cewa watan ramadana ya taho to zai samu wani irin lada na musamman da suka faɗa su mutanen to kaga wannan magana yana da daɗin sauraro amma a ina aka samu shi a gani, menene sanadin shi shi hadisi ba a aiki da shi sai an san sanadin shi idan hadisi ingantacce ne za a yi aiki da shi in bai inganta ba ba a aiki da shi to wannan hadisi ba na ma tunanin ya inganta dan Sani ba ma taɓa jin hadisin ba sai yau an gani. to wannan soki burutsu ne duk matsala na social media mutane su ringa yin hankali da social media kaga social media an shafa dan abu sai mutum ya sakankace sai kuma shekariya ne wata muna tafiya za mu dawo daga bazarawa kawai sai aka nuna gwamna ya ce duk makarantu gaba ɗaya a koma makarantun boko da a koma muka ce alhamdulillah abu ya yi kyau kaga ai malamai mun daɗe muna muna shan wahala yanzu gashi gwamna ya ce mu koma ai an kyauta kawai nan take ina dawowa gida sai gashi hukuma tana cewa wannan fa abin da aka faɗa ƙarya ne ba da yawun da ba kuma wala ga rubutu sosai wai daga state government irin wannan yana faruwa sai ga cikin social media sai a rubuta wani abu kuma abin ƙarya ne amma sai a yi yadawa saboda haka matsalar social media kafin mutum ya ɗauka ya ringa tantancewa sosai gaskiya tunda mutane kala-kala ne suke rubutu a social media eh na wanda yi masu jira an yi jara. Eh. ya manta da sujada in ya tuna da wuri ya gyara mana a raka an farko ya bar sujada sai da ya shiga ya shiga ya fara karatun fatiha sai tuna sai ya dawo ya sujada in ya sujada in ya yi da sallah ya sujada bayan sallama amma ya zamanto ya riga ya kunna raka na biyu sai ya tuna cewa bai sujada ba raka na farko sai ya jefar da wannan raka na farko sai raka na biyu ya tsaya matsayin raka na farko sai ya ƙara kawo wani raka ya zauna ya dagiya haka yin ka yi in ya gama sallah ya yi sujada bayan sallama yau idan aka tunatar da shi yana nan kusa kawai ya sauri ya yi sujada ya gyara in ya gyara ya zauna ya tahiya ya sallama yau amma in ya riga ya fita daga masallaci ya yi nisa shi kenan an gaya mai sallah ta ɓaci sai sake sallah kawai hmm. insha Allah Allah shi taimake mu za a nemi taimako su za a nemi taimako kamar yadda aka saba yan uwa za su zagaya da bokiti a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum